Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Matsaloli guda biyar da ke hana ‘yan mata samun mazan aure da wuri. Rashin aure da wuri a wannan zamani na ɗaya daga cikin matsalolin da ke ciwo al'ummar mu a ƙwarya, musamman ma a tsakanin mata, waɗanda yanzu kan daɗewa ba su samu mijin aure ba. Sai dai duk da alƙalman da ke nuna cewa mata a wannan zamanin na neman su fi maza yawa, masana na ganin cewa akwai wasu dalilai da dama da ke sa matan yin nauyin kasuwa. Wannan tasha tamu ta ilmantarwa ta tattaro muku wasu daga cikin manyan dalilan da aka fi danganta su da alhakin kawo wa matan cikas. wajen samun mazaje. Na farko, ruwan ido, wasu matan dai ruwan ido gare su, za ku ji cewa su suna nuna cewa sai mai kuɗi iri kaza da mota kaza ko gida kaza. Na biyu kuma, zuzzurfan karatu, maza da dama dai na tsoron auren macen da ta yi nisa sosai a karatun zamani, suna ganin cewa ba za su iya juya ta ba. Na uku kuma shi ne zafin kishi, wasu matan suna da zafin kishi, shi ne ma yake sanyawa ku ji sun ce ba su son mai mata ko da kuwa shi yana da sha'awar aurensu. Na hudu. tsadar al'adun aure. A lokuta da dama dai mata da maza dukkansu kan daɗe ba su yi aure ba, sakamakon tsananin tsadar al'adun da aka liƙa wa auren kamar su kayan ɗaki da lefe da sauran bid'o'i. Na biyar kuma shi ne sihiri. Wasu matan kan daɗe a gidajen iyayensu ne ba aure, a sanadiyar sihirin da wasu maƙiya ko mahassadansu kan yi musu. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin binciken da muka yi muka gano waɗannan dalilai. Allah ya sa mu dace amin.